ki fita daga idona kuɗi na ne sai an biya ni sisin kwabo ba zai yi ciwon kai ba malama ba zai yi haka kawai ki shigo gidan nan ki daga mana hankali ba na ji kina maganar wani kuɗi babu wani kuɗin da za a biya ki a satin da ya gabata saratu ya isa haka ki ƙara magana shirin da ko ok to malam na ta'alar ne ya ce ku zo kofar gidana kuna min kashi kullum malam abu ashe wannan sanyi da yana tuwa maman shi ne jura zai wuce Stephanie! Ka saurare ni da kyau. Na ce ka rabu da Stephanie, in ba aka ba, you will regret it. dama ba ni taiwa laifin wa bintu taiwa sarat ki ta hakuri hakuri kuma eh shikenan sai ku tashi ku tafi na ce ki ta hakuri ba tabbejan daɗin kowa sabon salo Malam Musa. ina da magana da kai. Malam Musa ce maka ne fa ina da magana da kai. Wani ne? Ba na magana a gaban munafukai. Wa alaikum salam. Ba kashe wai wallahi mu zai kashe wai ni ka sha koko na wallahi yau sai na faffasa maka baki wai wallahi mu zai kashe wai kai kai kai ya wala me haka ne eh me haka nace ba koko na sha mu wallahi sha na mu zali ina mu wai ka shiga hankalinka eh, eh wai ina sabuwa sabuwa sabuwa sabuwa sabuwa malam me faru ne lafiya hansatu ki yi hakuri malam musa ba da saninsa ya watsa miki kumfa haba bala ta za ka cewa da saransa ya mun hakan ba hmm? bayan na tabbata da gayyaye mun ni ba ma wannan ne ya fi na ba yadda badaru da baraka suka bashe mun da dariya maimakon su bani hakuri mu baki hakuri na me mu muka fesa miki kumfa a fuska shi wanda ya fesa miki ya baki hakuri kun ji min ikon Allah <laughs> kai badaru ba da son shakken shi ta ka wani waje bloody pool ba baraka kai kai badaru ta ka fita waje ta ka wannan wajen <laughs> ana gaya ma magana ba ka ba ka ji ai gara ma haka mm. kawu bala ah. bari tashi in je in hada maka abin karin kumallo a ah, ki bar shi wallahi kafin fito daga gida sai da muka cika cikin a'a idan kai ka cika cikin ka sai na je na shirya wa ɗana badaru domin kuwa na san badar baya wasa da abinci wato wannan soyayya mm. ta badaru da baraka sai Allah gaskiya ne wato baraka tana kaunar badaru wani kuma manta da ni ne a zaune yi shiru kaji shafi'u karka kuma daukan abin da ba baka ba kaji ina dauka ya koshi ne ina dauka na sha shiga bai ƙarya ke da gangan yake to kai hakuri kaji ya wale ni fa yunwa fa nake ji fa dan Allah kai min shiru ka san da gidan nan ba abin da ya rage zaka samu ka ci ko dan haka ka je ka karasa cika cikin ka da ruwan randa maza je ka diba ne dan an ga uwata ba ta yin gidan nan shi nan zauna min wannan iye lallai ya wale baka da kunya me kace abin da kika ji ya ce malam musa a dai ci gaba da haƙuri da badaru to ba kuma in allah ya da za a kula gaskiya ne to bayan sati biyu zan dawo sai mu tafi da shi can gida a'a bala ba na jin badaru zai sake komawa wajen gogoji a nan kusa to saboda me Kawai bala kaga dai shekaru na sun ja gaskiya ne kuma badaru ya kawo girma ya fara zama cikakken mutum warai don haka ina bukatar shi a gabana to yanzu mai katana don masa tukunna saboda zaman shi a gabanka ya na zaman banza kaga abu ba mai yiwuwa ba ne ba komai zan san abin da za a yi insha Allah to shikenan shikenan ni zan koma to zan biya ta nan gidana inda ake dan mun gyare-gyare to daga nan kuma sai na biya kasuwa to to shikenan Allah ya bada sa'a kuma don Allah zan baka sako ka gaida gogoji ka ce ina gogoji eh, abokan gwagwarmaya kenan abokan kenan <laughs> Allah ka gaishe su ji yawwa insha Allah ga zan eh. ah, sabuwa bello mai wanki ya kawo kayan nan eh ya kawo su suna ina ga su nan yawwa a ah, sun sha guga <laughs> na to ya ce ka kai masa cikon ɗari biyun sa na ji ah, akwai ruwan dumi babu sai dai a ɗora to tashi ki ɗora mu domin akwai inda zan je yawwa to malam ya kamata ka bani lokaci mu dan tattauna mana ina fata dai ba magana kuɗi za ki min ba ko a'a ba magana kuɗi ba ne ina so ne mu tattauna akan matsalar yaran nan to na ji Ke Hansatu, ina za ki je ne? Unguwa za ni. Ita unguwa ba ta da suna ne? Wajen kyauta za ni. Hansatu, ina raba ki da kyautar dillaliya, amma ba ki ji ko? Ka ga Malam Musa, babu ruwanka da ƙawata ehe. Eh. Oh, Allah ya ki hakuri hajiya. Ina da magana. Ina da magana na ce. Na ce menene? wallahi malam Musa ban haƙura ba wannan kwantaccen cikin nawa sai an gano waye sanadinsa. <laughs> Ahaye. Dan Allah baraka kai ki tanka mata. Na gaji da cece ku can nan. To algunguma. Ke kuma ba da lokacin magana da ki. Ai bari ki ci. duk daren dadewa ni na san wata rana gari zai waye kuma duk girman gona akwai kunyar karshe a yi dai mu idan zalunci abin yi ne kwarai ko komin girman gona da akwai kunyar karshe ke ce tsaka janan sabuwa kamar yadda matsayina yake na mahaifin dan asabe haka ke ma matsayin keke a matsayin mahaifiyarsa saboda haka haƙi ne babba a kanki na ganin ki ta ki tallafawa rayuwarsa ta inganta ba ni kadai ba to malam tarbiyya ai ba ta mutum ɗaya bace kuma a matsayinka na uba kai ne ya cancanta ka nemi masa abin yi saboda na gaji da wannan zaman da yake zaman banza ka ta sabuwa kamar yadda na faɗa miki tun farko Allah da ya san iyakacin ƙoƙarin da na saboda haka na gaji ki je can ki san da za ki yi da shi Karfa ka manta ba shine ɗanka na fari. Aikin banza. Yodan shine ɗana na fari sai me? Kin ga sabani yanzu ma dai bayan da lokacin ki ballantana da ɗan asabe. Haka ma za ka ce? To yaushe za ka samu lokacin namu? Sai lokacin da kika zama cikakkiyar mace. Kamar yaya? <laughs> Idan kina so ayuba ya samu lokacin ki, sai kin fara iya shafa hoda. da kwalliya kamar na sauran mata cap to yanzu yau da wannan ka tashi to ka sai hudu mana ka gani in ban shafa ba au haka shi ka ce to duk da na fuskanta ma ruwan ɗawan ba za ki kai mu ba bari in tashi in je in watsa na sanyi cap ikon Allah Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haka. A'a, ikon Allah. Badaru. Afkaka. Sannu da zuwa. Yawwa sannu kaka. Lale yaushe a gari? Wallahi yau da safe na zo. a to lale. Yawwa sannu. Ina mutumin ne yake? Yana shagon su dan Ladi Tela. Wai Wizi ya samu aiki ne dama? Ya samu aiki. Amma ba wani aiki ba ne ɗinki ne. Koyar ɗinki? Eh, a nan shagon su dan Ladi Tela, Ubangidan sun rufa'i. na layin gidan ciroma eh na gane ka gane layin an kaje to ka tambayi shagon su dan ladi tela uban gidan Surfai. a nan yake shikenan ba zan je in duba shi kaka to a'a to barkalla badar girma kake da ɗayi kaga da. Allah ko <laughs> wallahi ko la zama gardi <laughs> sannu kaga barin je to shikenan a. yaran daɗa girma suke da dai. nan gaba sai ka ji aure. ƙawata ke kuma bai taɓo min ke bari kawai kyauta bakin cikin malam musa da matarsa so suke kai ni lahira tun kwana na bai kare ba to me kuma suka yi miki hmm. wake abincin naki babu tayi ne <laughs> to ai ba wa mai ido tayi. yi to mi kwan cokali na na gani to ga wani kin san wani abu abin nasu kullun sai gaba gaba yake kare yi yanzu haka wannan tsabibin ɗan nasa ya dawo yana gidan. Wanne ɗa? Badaru mana. Badaru? Turka shi, aiki ga mai ƙare ka. Allah malam ware da kanin sai ta hanya ko baka ji ne lafiya kake wani samun na mujiya abubakar malam ware da kanan da Allah ko ta kai abubakar baka gane ni ba waye kai ko ba abubakar bane da dogon bene kan uba ka ji mun yaro a ina ka gane ni har da sanin asalin sunana Abubakar, ni ne ba Badaru, ka manta da ni? Badaru? Eh, Badaru ɗan gidan tsohon soja. Badarin gidan tsohon soja, a radi ƙarya ne. Kai da gaske? Kucir mu uba. Badaru, ina ka shiga all this Kawai gaba ɗaya na duro gari gaba ɗaya wani labari nake ji akan ku da kai da su yake. Labarin me? Eh. eh wani labari na ke ji wai ai kun shiga kungiyar ai ta da kai Allah ka ji ka dai wai ga maka mun shiga kai bayan labari ya baza gari kai kai kai kai kai amma mutane ko wallahi Allah ya isa kai ka baya kenan wani Allah ya isa zaka ce labari ya riga da ya baza gari ni gan kama da nayi na dauka wani karfa ne yasa na yadda sigari na sai mutumin kirki ne da naga wannan kasan ban taka a ba wani Allah ya san da zaka ce labari ta riga ta baza gari alaji to ya aka ne yanzu kai ne ka canza ka zama haka kai da da na sani mutumin kirki yaron kirki yanzu kai ne ka zo ka zama ka zama kake zama a nan Kongo kin za, ba gwandani ba ku da kuka je kuka shiga wani kungiyar A an tare A ya ne kai dalla ka ji ka dai waya ga maka muna cikin wani kungiya dalla ware bayan bayan labarin gudi ya baza gari ko ina an sani ba inda ba a sani ba ina rambo yanzu ina eke ina anaconda an yi ram da su duk sun wula ko ba haka bane kai da wizin ma Allah ne ya taimake ku kuma da an dafe ku an yi ram da ku an yi gaba da ku wallahi Allah baraka na'am wai ina badar ya je ne tunda ya fita har yanzu bai dawo gida ba ina na san inda ya shiga nima ina fata dai ba gurin yan iskan abokan nasa ya je ba baban badaru idan kana so ku shirya da badaru to gaskiya fa sai ka rage wannan zafin naka me kike nufi a'a ni shawara nake baka kaga dai badaru nan ya fara mallakar hankalin kansa kamata yi ka dinga sa shi a jikinka kana masa nasiha amma ba ka dinga mishi irin wannan hargagin da kake masa ba har ubangiji Allah ya sa ya zama cikakken mutum mm. kina da ƙarshen gaskiya amma fa yaro sai da kwaba haka ne amma yanzu saboda Allah ka duba ka ga yadda ka kore shi da safen nan ai ni ina ganin yin hakan bai kamata ba kamata yi ka dinga jin shi kana sa shi a jikinka ka dinga jin me damuwa in amma wani abin ya sai ka masa fada a nasihance ba wai ka dinga yi mishi tsawa hakan nan ba ko ba haka ba gaskiya ne haka ne kuma to in Allah da za a gyara Allah ya baka iko amin kuma Allah ya shirya mana zuriya baki daya amin baraka baraka ta malam Musa um <laughs> sweet baban badar kenan to a dawo lafiya Salud! Na gode sosai. To ni zata yi Allah ya tsare mun kai. Amin. A dawo lafiya. Sai jama'a ganin wani soja. hakika na ce masa haka kyauta kenan to barin gaya miki abin da baki sani ba zama na a gidan malam Musa shine rufin asiri na kamar yaya ke da ki fito mu sha shagalin mu hmm. ke kan kin san jari na ya karye kuma a yanzu idan na kuskura bar gidan malam Musa ba da kuɗin da zan kama wani gidan hayan kuma sanin kanki ne ni ba zan iya zaman gidan yaya auda ba tabbas kuma gidan malam musa ina samun ci da sha da kuma muhallin kwana ni ce ma shaida to idan na yi sanya yaya zan yi amma wizi abin nan ya bani mamaki sosai ai habu ya daɗe da dawowa garin nan kai ne dai baka samu labari ba to wai bad yaron nan wai yanzu in ka kira shi abubakar ma wai baya amsawa to wai ya gama karatu ne don fa a kwango fa na same shi wata karatu ba ba ga nan fa ba wani karatu ba da yake yi ba Wani layi ba wani karatu da yake yi kai to fa ai wato yaron nan ma labari ya zo min an ce ma wai kawai eh exam practice yaron nan ne kawai aka saita mai hanya Allah wallahi kai kai kai kai amma abubakar ya yi wasa da damansa sosai sosai wallahi tallahi ai ba ma ka sani ba sai ka faɗa wato yaron nan yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan barayin daɗin kowa duk wa'ansu ƙananan sace-sace a zabi ka wata tsaye tsayace wai yaron nan yana ɗaya daga cikin in ba baya ciki to wallahi da sa hannunsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tab Allah ya shirye shi amin wallahi yaron na in bai wasa ba ko idan ba a tsaye zai mutu ba shege nake to amma sanin kanki ne ke ma kin san cewar ba za ki taba tabbata a gidan malam musa ba tunda kuwa ba igiyar aurensa ce a kanki ba ni ma na yi wannan tunanin kuma na san da haka dalilin ma zuwa zuwa na wajen ki kenan to yanzu dai ina jin ki yauwa ƙawata gidan malam musa nake son komawa me in ji akuya kamar yaya hm. koma mu karkare ake cewa ko to shi zan yi kika ce me koma mu karkare kai mutumi na amma ba na ji daɗin garinka Allah sarki baba wallahi ni ma na mugun jin daɗin garinka Allah <laughs> yawa mm, wai ina labarin su Aminu da Rambo ya kana da labarin su kwa wallahi bat har yanzu ban da labarin su wallahi tallahi Allah sarki na yi misin ɗin gais ina sosai na yi misin ɗin rayuwar daɗin kowa ina ma suna nan wato bad idan na tuna irin rayuwar da muka yi a baya wallahi har kuka nake yi wallahi ni ma haka sai ka ji ina ta shauki hakan ne sai a sulu to wai ma daga nan ina zamu je a ah, yanzu kawai gidanmu zamu je mana wai ma to me zai hana ba za mu je gidan mu batun da ni na zo wajen ka ni me zai kai ni gidan naku to baba ka ɗauka na manta bullet da kuma jajayen idanuwan tsohon soja ne kai idan muna magana ka daina saka olman ɗina a ciki kaji dan olman ɗina ba sa'an wasan ka bane kai kai daga dawowar ka banza kana Allah ka basar Allah kai baka san wasa wani banza ba da Allah ya faɗa min kyauta da kunne na naji malam musa na gaya wa baraka cewa kwanan nan zai karɓi ragowar kuɗin garatutunsa kin ga dole na lallaba shi a mai da auren nan sata kenan kin iya toggo ai kaɗan daga cikin aiki na kenan wannan ma mun taɓa kenan wai gara a futa <laughs> to allah ya baki sa'a amin kin ga da zarar na samu nasarar allah mai da ni gidansa sai na lallaba shi mu raba kuɗin nan tare a <laughs> haiye nanaye to ni dai kika nasara ina nan ina jiran ki kawo min kaso na ha ba kyauta ke ma kisan ai ba zan manta da ke ba ai ba a hana ba da rago fata godiya nake yi ba komai karki ji komai sai ma lokacin wallahi ina ga ma ai kai da ai Allah dan ya na ganka a gida aikin fa kaka wallahi yunwa muke ji ne shi na ce bara mu zo gida na san ba za a rasa abinda za mu kai bakin sarati ba ko ba ka wani haka ne haka ne ka yi sa'a akwai ragowar kosai da biredi kaka da me za mu kora to akwai shayi a plus ku ɗauka ku sha to kaka madara fa kai da Allah malam ya isa haka zancen yake neman matsa ba ni wuri to kaka sai kin dawo kai ba mu damuwa dan asabe dan asabe Dan Asabe. Na maka ta tambaya mana. Ina jin ka. wai wai me kake a daɗin ko wannan ne kamar ya ban gane ba ni ke can nake ta tunanin ba zan zan same ka ba ka tafi can kana karatu a Oxford University amma ko na zo na ganka a shagon ɗinki ka kare a shagon ɗinki haka rayuwanka ta kasance kuma kaga zai ba na son yin hankali ba na son yin hankali ba na son expense to ai gaskiya ne kaga na gaya ma wallahi zaka tashi ka fita ko gidan ku ne sabi rayuwa za ta yiwu a haka tun da garin allah ya waye kana kwanci a ɗaki kana bacci inna ni kaina ba sun zaman banzan nan nake na rasa yadda zan yi da raina dan asabe wannan kukan da kake yi ba shi da amfani mafita za mu nema ina na fi da da wannan rayuwar dukkanin abokaina waɗanda muka taso tare da su suna can suna karatu amma ni ina nan ina zaman banza karka kuma faɗan haka ɗan adam baya fidda rai da rahamar Allah ka ɗauki wannan a matsayin jarraba ta ubangiji dan Allah ka fito ciki na ya ruɗe fa wayo sai su ba wallahi wayo Allah sai fito ba ba zai fito kai wallahi sai yanzu na ji daɗi wai me aka saka ma wannan ƙosan ne shi kai ashe tusa ne tsanani ya da da sauki inna kuka yake fa inna dan asabe kana kuka ba zan yi kuka ba yanzu ki daina kuka ni ma na daina Allah ya kawo mana mafita mean? <laughs> to ina kuma zan je ban ɗaki ni baran yin koma gida saboda kar a neme da a gida ka gana da daga tafiya kenan a <laughs> ah, lallai madara kai hankali kai da bakinka kake cewa yau zaka koma gida saboda ka a neme ka a wallahi zaman kauye a wallahi yayi albarka wizi kenan kai banza ne wallahi ba a raba ka da tsokar kana <laughs> to mm. me me ya faru kuma menene hannunka kanta baba a a a a wai garma da fatanya ce ta sa hannunka yayi wannan kanta ka banza ka gwaji ne za ta banni yi noma <laughs> Eh, Yayi kyau. Allah ya sa dai mahaifinka kudin cikon kudin dinki na ne kaka ya turu ka kamo. A'a. Bukata ta ce ta kawo ne. To bukata ta ka ta kawo ka. Yayi kyau. To ina jin ka. da Allah na zo neman aiki ne ka zo neman aiki ko koyan aiki a ina nufin koyan aiki to ɗasa ba sai yanzu na ji magana to a gaskiya ɗasa ba na so in zo in ɗauke ka aiki to amma yanzu ina da ɗan koyo da yawa sai dai ka bari a zango na gaba ka zo da ka baya ɗauke ka don Allah ka taimaka mu wallahi na gaji da zaman banzan nan wallahi da sau ba abin da zan iya maka saboda ka zo a ƙwararren lokaci ka kuri a zango da yawo tunda kana kai kai wa kyautar dillaliya ɗinkin ta kuwa inna dillahi wa inna ilaihi raji'una Música da ya yi dan asabe da son of saturday wai me yake faruwa ne na ga sai cikulewa kake ta yi kai ne <laughs> na san matsalar ka ungo karba ka dan yi zazu man za ka ji ka manta dukkan matsalolin da ke damun ka gane ai saboda na ga alamar mora ɗinka is very low to kana wannan zazu za ka ji mura ɗinka ta dawo high ka zama motivated galan nake faɗa ma karɓa man dalla yaro karba ka sha sigari ina faɗa ma za ka ji zanzan yanzu za ka ji kamanta da dukkan matsalar da take damunka gaskiya gaye ni na rabu da rakiyar shaye-shaye me yasa ka bar wasa shaye-shaye ba shi ne zai magance mana matsalolinmu ba illa ma ya gurɓata mana da tunani kan uwa a ina ka ji wannan ruwayar kuma mahaifiyata ce ta faɗa mu mahaifiyarka to bari an karar da kai wani abu ni ba ta izu bayan izu ta ringa min darasi sanda na sauke ka gane ai sai dai in ji ta shiga ta nan ta labka ta nan ta waske ta nan ka gane ai kawai eh shi kenan ai nake faɗa ma kurin karɓa ka sha kaga ce ma ne ba zan sha ba ba zan ƙara shaye-shaye ba <laughs> can ta matse ma ɗan iya shi mai sanyin zuciyata a haƙi a rabin raina eh kai ina nan kofar gida ina jiran ki eh, a shaƙiya masoyiya ta rabin raina <laughs> Babarka. Badaru, yanzu badar dan Allah ina ka je tun safe da ka fita, tun da kuka zo gidan nan. Wallahi wajen wizi na je, na kai mai ziyara, kin sa an dade ba haɗu ba. Shine har ya ce ma an gaishe ki. To bana amsawa. To, me ya faru? Haba Badaru, tun da ka sa kafa ka bar garin nan, Yakubu bai taba takuwa ya zo gidan nan ya gaishe ni ba ko so daya. <laughs> Babara kake da. Ki san wizi ba da tsoro. na san ba zai taɓa iya zuwa gidan nan ba saboda olman olman badar baban naka kake kira da olman wato ah, baraka <laughs> to ai tun da ya haife ni ai olman ne ya riga ya haife ni ya tsufa ai ai kwa bari ya da gidan nan sai na faɗa masa wannan kalma da ka faɗa no ba baraka kai hakuri afuwan da Allah da Allabi ba ka so na gaya mishi ya hakuri ki ga masa tabrija ai wallahi in ka so na faɗa masa sai dai ka karbi tsintsiyar nan ka share min tsakar gidan nan tas in gaya maka shara eh shikenan an gama ka dinga kwantar da tsintsiyar shara mai kyau kin ga tafiya ta tafi gaskiya ne dan haka ni yanzu a shirye nake tsaf mu sa rana aure sauri me kake ayuba a'a ne. ya ba zan yi sauri ba ni da nake so na ganki a matsayin mata ta halak malak to shikenan mu bashi nan da wata biyu sa daura aure wata biyu ina yi yawa na ma laifin ki ce nan da sati biyu sati biyu malam ayuba imana <laughs> ba dan kin matsawa ma ba sai in ce nan da sati biyu ma sai nan da sati mai zuwa sai a daura mu sha biki ba <laughs> to maga da gaskiya ne a bar shi nan da wata guda sai a daura aure saboda me kafin zo lankikin sa an gyara ka a daura auren nan tarewa sai <laughs> Kin fa zo da magana. To. Allah ya nuna mana lokaci. Amin ya rabbi. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, sabuwa. Na'am. To ke ci a gidan nan nawa? Mm. Ta samu kenan. To ga nan dai. Wannan fa? Kaya ne. To. Me zan muke da su? <laughs> kawo ne wai da ki siya. Sabuwa kenan. Wata cakwakiyar aka haɗa. Hmm. To, ke dai bari. Tunda kika gani da wannan kayan aikin san dai da dalili ko? Ya kam, gaskiya. To ga sanan Allah ki musu siye na mutunci dan Allah. Kar ki manta, ina bin ki ragowan kuɗaɗe. To ai ina sane, ba sai mi zamiya ba, Yawwa yanzu na ji zance. Hmm. Wala ɗan Asabe nake so in na siyar in ɗan samu in biya masa kuɗin jarrabawa. Sabuwa uwar garke. Haka zaki ƙare kin rako mata duniya. Shi yasa Ayuba yake miki bin da ya ga dama. Ke kyauta ni ba maganar da na zo mi da ke kenan ba nawa zaki sai kayan nan. Hmm, bari in ƙara dai ganin su. Ah, wannan ta zuge ne? kin san ai to shi kenan. to mu shiga daga daki sai a yi cinikin baya a tsaye ba to shi kenan. bismillah Allah to amma baka sani ba to ga wata shawara to ta me kuma me zai hana idan an samu kuɗin nan eh ka tallafa wa sabuwa Ta kuɗin jari ita ma ta samu ta dan murmure ka gani ta san ka shigo gari mutumina <laughs> wannan irin jari za a tallafa mata da shi eh. sabuwa fa har yanzu in gaya maka audi ba ta san ciwon kanta ba a'a a'a tsohuwar matar ka ya daka faɗa haka da Allah hmm? haba kaga audi dai ba ka san a'a yi zaba da Allah ya <laughs> sai kai tuntube ya hakuri ya hakuri wallahi sai kai tuntube da adan tarka ce ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya kyauta. Rubai. Inda zuwa. Ina abokin naka Yakubu. Yakubu ya dan fita. amma yaron nan gaskiya ya dama masa lalasiya da wannan atamfar na dogara fa zan je bikin kawata a ina jin ya gama dinkin nan naki ba ita ce wata a atamfa ba ita ce kwarai dan Allah dauko min ita tana ina gaskiya ban san inda ya sata ta ba amma tabbas ya gama kash amma yaron nan gaskiya ya cuce ni wallahi ya gama da ni munafiki fito fito yi ba wani haƙuri da zaka bani ina a tamfata wato na gama miki a tamfakki na goge miki na sa miki ita a leda to sai na ajiye ta sai na fita na dan je na dawo to ina dawowa kawai sai naga tamfar ta koma kamar yadda kyau ko ba ka bane fa'i eh. kai ni za ka rainawa hankali ka ce ka yanka tamfa ta koma normal kana shaye-shaye ne ko kai gamo ne dan albarka kenan wa baraka kenan aham ai ba baraka karki komai duk wani aiki a gidan nan na dauke miki sarki ba da ruda. da kai shara wanke wanke ɗiban ruwa duka sarki da ni gobe ma ka sake ni kika mara kika mare ni Ah! ka gani halimatin sadiya ka cancanci kwai biyu kyauta a sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa sabon salo amma anya ibrahima a zuciyarka babu rangwamen imani fa kawo ka ka ka eh? Allah shi albarka Allah sa ka gama lafiya ba mai ganin bayanka ko za ka zaga Afirka. kawata mm. sai gumi da daɗi. In ya fito da kunya, albishirinki. Goro, kin san halin binti da reni da wulakanta ɗan adam, amma kika tilasta ni dole sai na bata haƙuri? Wannan abu ya bakanta min rai sosai wallahi. Za a yanka yawwa dan akwai lazumin dare akwai dogon lazumi dole sai an zubar da jini. To ai wannan ba wani abu bane. Kuɗin kulikulin nan aka samu ai yayi. Ye? kowa sabon